hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa ta nema ta miƙa kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar borno don ci gaba da ce da 'yan gudun hijira da zaka ke samun mafaka a sansanoni daban-daban da ke faɗin jihar borno a 'yan makonnin nan ne dai kafafen yada labarai da dama suka dinga ba da rahotannin cewa 'yan gudun hijira da dama su rasa rayukansu sakamakon karancin abinci musamman ma sansanonin da ke wasu ƙananan hukumomi wanda hakan ya ja hankulan ƙungiyoyin duniya da dama da gwamnatin tarayya da ma ita kanta gwamnatin jihar hukumar ta dai miƙa wannan kayayyakin abinci ne ga mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durkwa a madadin gwamnatin jihar Borno wanda ya hada da buhuhunan shinkafa da na gero da garin burabisko da kuma wasu kayayyakin abinci masu gina jiki. Alhaji Usman Durkwa da ya je jawabi ne bayan karban kayayyakin abincin kamar haka. Wannan abincin daga bayan ma caps ne na cikin Maiduguri wanda ba na waje. Akwai da kuma akai ma mun na waje wanda wannan din. So gaskiya wannan sun taimaka mana ko kuma za mu taimaka ma kamu. Alhaji Muhammad Kanar dai shine coordinator shiyar Arewa maso gabacin Najeriya. Najeriya na hukumar samar da agajin gaggawa na kasar ga kuma abin da ke cewa game da waɗannan kayayyakin abinci da suka miƙa wa gwamnatin jihar. Tsari da muka tsaranta shi ne za mu dinga ba su kayan abinci wato duk abin da abinci wanda za a dafa a ci wato haƙƙi ne daga gwamnatin tarayya ta bada mu kuma su kuma za su kawo abin da za a sinadarin da za a hada a dafa a ci to wannan shine ka'ida da muke lokacin da aka bude kam kam kam sansanoni a nan cikin maiduguri muna da guda goma sha shida kamar adadin abincin da kuka miƙa yau gona nawa ne kuma wani irin launin abinci ne mun ba su adadin kayan abinci da zai musu wata daya kai maganan batun kayan abinci masu gina jiki na ƙananan yara wanda kuka samar wanda kuma shine ma ake kuka akai wanda har wasu ke laganta shi da sanadiyar mutuwan wasu a sansaniyan gurin hijira ku za ka mana karin haske game da waɗannan kayayyakin abinci da kuka samar a wannan abun abu ne wanda ya faru a camps wanda suke satellite camps na wanda suke wajen maiduguri kuma wannan sansanoni an sani an kafa su ne saboda sojoji da suke kwato mutane wanda aka kwato shi ta guri ne wanda ba abinci ba abin da mutum zai gani sai abin da dan boko haram din ya kawo ya bashi ka'idar yaro yunwa da zai iya dauka sati biyu ka zo muka gani mun je mun ɗebo mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da mu da state emergency watan nan kuma daga baya da muka koma da mrs west muka sake ɗebo mutane goma sha bakwai irinsu bayan marasa lafiya da muka yi gwamnatin jihar borno ta yi maganar cewa tun watan fabrairu aka dakatar da basu abinci sai wannan karan kuma me ya faru da aka samu wannan tsaiko haka eh akwai abin da ah, shi MOU ya kare inda muka rubuta sabo a February kuma amma bayarwa muna ba da shi sati biyu ne to kaga ah, sati biyu suna gaban wannan February injina Ahmed mi dai shine shugaban hukumar samar da agajin gawa na jihar Borno wanda kuma ya mun karin haske game da irin sansani yan gudun hijira da yanzu haka suke da shi a jihar kaga ishin nan ah, zancen nan da kake ji daga bama banki muna da irin satellite camps din nan fa mutane su sani wajen guda goma sha biyu a waje a waje kaɗan ɗinta ko na tsakiya da ake zuwa mutum dubu ishirin da biyar ita ce a bama. kaga akwai a banki akwai a fulka akwai a goza akwai a sabon gari dambuwa akwai a biyu akwai a manguno akwai a cross kawa akwai a baga akwai a dikwa akwai a gamboru akwai a kalabalge to zancen nan na bama ba daban yake da na wasu local government din yaran da aka cece su a cikin wanda 'yan boko haram suka rike su kusan shekara biyu ba a ce babu matsalan ba matsalan ne ta sa aka ɗibo su ana kan yin wannan aikin ne kuma kungiyoyin duniya din suka gani suka yi magana da aka yi magana kuma alhamdulillah jara ta kawo duniya ta sani shi shugaban kasa ya ba da umarni ma ministan a kiwon lafiya na najeriya aka yi declaring emergency a nutritional da ma duk wani abinci kamar akwai wani shiri da kuke don samar da likitoci a irin waɗannan wurare rabin na lura shine ba likitoci da su kula kula da lafiyar su eh, gaskiya ne wannan amma shi commissioner of health ya ba mu assurance cewa a state label din tunda kuma za a kai likitoci duk wayannan wajen na daya kenan na biyu tunda an yi declaring health a emergency akan nutritional kaga federal government din ta zo duk kudin da aka ware akan wannan abun dole za a yi plan din da yadda likitoci za su tafi in ka duba yan gudun hijira fa a duniya Najeriya ita ce ta uku in ka bar Syria da Iraq kuma 80% kashi 80 na yan gudun hijira din Najeriya suna cikin Maiduguri ne to kaga abun ya fi karfin local government ko a ce state kuma girman maiduguri kadai fa fi girman portugal sakamakon irin nasarorin da rundunar kasar ke samu musamman ma na ci gaba da kutsawa cikin dazuzzuka a yanzu haka dai ana ana ci gaba da fito da jama'a da dama wanda kan kara adadin yan gudun hijira da ake da su yanzu haka a fadin jihar wanda kuma hakan ke san cewa yan kungiyar boko haram sukan yi garkuwa da su ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya